ga ma tsakiyar yan uwa abokai amintai, yan amana masu aƙida ta musamman dan an ce masu bukata ta musamman domin ƙara masu عقيدة السنة muna cike da farin ciki da Allah ya nuna mana wannan rana yau kamar yadda shugaban ku ya magana yake cewa yau ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa saboda masoya waɗanda suke ta buri Akan cewa ya wuce musu gaba yau su ga abba gida gidansu da gwamnansu muna gode muku kwarai da saboda irin wannan aƙida da kuke nuna mana ta nuna ta mutunci kuma a yau abin daɗin amma abba gida gida kaɗai kuka duk wani mutum mai mutunci wani mutum mai son a cikin wannan gwamnati yau ikon Allah ya tabbata cewa ƙungansu duk suna nan su kuma kun ji bayanai masu rana jiki waɗanda suke a wannan kowa a cikinmu mun fi ku murnar ganin ku domin mu ne muke ta so mu ma mu ga ku gode muku saboda irin gudunmawa da kuka ba mu tun kafin za tun ana tafiya da yin rajista ba na mantawa ƙungiyar mu shugabanni suka shiga lungu da sahu, sai da suka tabbatar mafi akasarin ku sun yi rijista sun rika katin su sun koyi kuma jadawali ya nuna a cikin kuriku da aka kada mana a zaɓe da ya wuce masu bukata na musamman sun taka rawar gani a kawo saboda haka guba ba da bane mun san darajar ku mun san mutunci ku mun san kima kuma mun sani kowace irin lalura ce da take tattare da ku Allah Ubangiji su subhanahu wata na shi ya bar wa kansa sani dalilin sani kuma babu wani mutum walau mulkinsa walau kudinsa walau sarautarsa walau malantarsa da zai doki kirji ya ce shi da barasa ce ta sa Allah ya bashi da lafiya wani ya yi cewa wannan gwamna ce tsaya a kan titi ya sauko yana gaisawa da masu bukata ta musamman ya sauko yana gaisawa da ɗaɗinsu da jikokinsu don ban gaisa da kuma a yawon wanda wa zan gaisa kama tallafa musu da sana'o'i ba wasu daɗin naku kuma muna nan muna shiri kamar yadda shugaba musa mahakar ya roƙa muna yi muku albishir cewa kuma mai kula da masu bukata ta musamman มรุกขุทานชมิเยนนะครับ championship issue. suwa ya kamata su yi mun fi ka zo biyu bisa uku ya zama ku ne a cikin ka mun kuso a samu babban sakatare a cikin ku mun kuso a samu kwamishinorin da aka tanada a cikin ku shi ne dalilin da ya sa muka ci shiru ba shi da ba da gode maka da ka ɗauko maganar da kuke su iya yi muku bayani kuma in Allah ya yarda Allah ya sa janwa ne kin wannan hukuma za ta fara aiki a saboda damuwa da suke cikin kwamiti na hannun koba sun sani mun ce wannan suna na ma'aikatar mata ba mu yarda da wannan suna ba sunan da muke so shi ne ma'aikatar mata da yara ƙanana tare kuma da masu bukata na musamman na gode wa Allah da ya ba mu iko muna shigowa muka canja wannan suna daga ma'aikatar mata zuwa ma'aikatar mata yara da masu bukata ta mun ba da amma mun san mukaman nan ba su sabar ina kokari yadda za mu zakulo gida gida da mun ba ku mukamai banda wancan na hukuma gari zai wannan ina so gaya saboda damuwa da muke wannan jiha mu gidaje da ake lura da masu bukata na musamman muna nan mun fara gyare-gyare ko'ina mun fara da tudun maliki mun gyara shi muna nan muna zuba kayayyaki mai allah ya da ko da wasu ma da gidaje na tsofaffi su tsufa ne kawai ɗan ruwansu ya ƙari suna buƙatar taimako in Allah ya muna nan muna yin wannan saboda kurewar lokaci ya kamata mu ta rana ake wannan guri ina fata protocol sun ɗau nauyi sun ba ku abinci ko abin sha idan ba a bayar ba da ba ki sanar da ni al'umma wahalhalu musamman a kan janye tallafin mai kuma mun ɗau mataki mai ƙarfi wajen tabbatar da cewa an raba waɗannan kaya na masarufi a lungu da sako kuma mun ware waɗanda aka raba muku amma gwamnan ku ya yi dabara sai ce a sake tare da wasu a ajiye domin ya san dama wannan rana za ta zo wacce zai yi biyu da kuku haka ku dubu biyun nan da aka ɗau ku gwamna ya ce a sake raba muku shinkafa da masara an nuna mana sunaye da haka yanzu zuwa gobe an sa kwamiti wannan kwamiti na mata zalla ne babu namiji ko da a ciki mata zalla ƙarƙashin kwamishiniya da ma'aikatar mata da yara da masu bukata ta musamman da kuma mai ba da shawara a kan harkokin mata da kuma kwamishiniya ta aiki na musamman da mai ba da shawara ga gauna. kan harkar abinci waɗannan da waɗanda kuma za su sa su ne yanzu muka ɗora wa alhakin cewa ko an ba a baya ko a ba a ba ku ba gobe ko dubu nan da ɗari a ƙara wa abin da ya sa muka ce kwamiti na mata san mata sun fi mu amana mata lura musu amana su ci amana sai sun tabbatar abin da ka sa su ya ina da yaƙini shi ne a zafi aiki yadda domin tabbatar da cewa waɗannan bayan Allah an ba su wannan kaya na masarufi domin su kare rage a ƙarshe muna gode ƙoƙari da haƙuri da kuka yi da mu kuka zo wannan wuri wanda sunan Allah mai jirgin irama da ke da wannan tarihi a yau za a bada shi. Ka saboda kurewar lokaci kirawo waɗanda ɗanne ku ba su sauran wannan ma'aikata da sauran yan kwamiti za su shiga da ba ku na gode salamu alaikum wa rahmatullahi

jihar tamu da kuma kanin najeriya ya yi rashin lafiya na tsawon lokaci jiya allah cikin ikonsa ya karɓa ya haɗu da dukkan al'ummar kano ta Allah ya sa aljanna mu kuma mu da muka rage Allah ya ta mu ta zo mu sa mu cika bayan wannan ya yi wa al'ummar jihar Ondo taziya tare da gwamnatin Najeriya da kuma ƙungiyarmu ta gwamnonin najeriya baki daya saboda rasuwar suna gwamna na jihar kwando wanda jiya ana yi masa rasuwa wani a zumunci da rediyo kano am da fm kai tsaye da suke gabatar da wannan shiri kamar yadda ake yin masu sauraro kamar yadda ku gani gwamnan kano alhaji abu kabir yusuf tuni ya kaddamar da bayar da wannan tallafin na naira dubu ashirin ashirin ga wato waɗannan masu bukata ta musamman su kimanin dubu biyu da suka fito daga ƙananan hukumomi da hudu na faɗin jihar kano kuma a jawabansa kun ji ya yi jawabai da dama ya taɓo batutuwa daban-daban wanda waɗannan masu bukata ta musamman gwamnatin sa za ta yi musu kuma game da hukunci har shugabanci na gajiyar da wannan wato masu bukata ta musamman domin irin gudunmuwar da suka bayar a lokacin yakin neman zaɓe da ma tun kafin lokacin yakin neman zaɓe a wannan gaba kamar gwamnan kano alhaji abubakar yusuf zai saboda na miƙa wannan tallafi na naira dubu ashirin ashirin ga wasu daga cikin su su kimanin dubu biyun na ke da su da ƙananan kuma mai arba'in haka ya samu sama domin suka yi akwai alhaji lawan ibrahim sarkin guragu na kano akwai kabiru ado usman galatima akwai alhaji ado aliyu akwai inuwa ibrahim sarkin kuraman kano akwai sabiya sani wande akwai murja adam kano municipal akwai musaina alhaji umar akwai isiya muhammad sarkin kutare akwai yahaya yahaya kano municipal shi da zai zo wutar mai wurin akwai kuma habibu adamu a ah, wato wani abu ban kai a nan shine da girma gwamnati jihar kano bayan wani goma shi bakin arziki da aka yi wa waɗannan masu bukata ta musamman shine aka yi wa kowa alƙawarin cewa gobe idan allah ya kai mu za a yi karbi a shinkafa kuma na masara ita domin ke da tausayi da na mai girma gwamna jihar kano da masu bukata to a wannan gaba kuma an kira wasu domin su su ba a wani lokaci kila mai da ke gani gwamna ba ya zama zai mai ka

tallafi na jari da kungiyar masu bukata ta musamman na jihar Kano. Let's go! Abu! Abu! alhaji Abubakar bin yusuf ya sako ya miƙa wa daga cikin masu bukata ta musamman cikin da aka bayar da samfur na mika musu wannan wato tallafin kenan a halin yanzu da ya sako ƙasa ya mika musu a wannan kuma kamar yadda kuka ji a jawabin a gobe idan allah ya kai mu akwai kayan abinci don ma da gwamna ya mutane yana dawowa sai bayan da aka na mutane wakilin wakilin mai martaba sarkin rano makamar rano Profesa Aisa eh, Magufuli ya vipi cha umma rufe taro da addu'a kenan da aka yi masu sauraro kamar da mutane yanzu kuma za a bayar da takin tun yi wannan taro ya rufe taro kenan a wannan hali a wannan lokaci kenan za ka sauran waɗanda aka suke cikin waɗanda za su karɓi wannan tallafi za a ba su wato tallafin su na dubu ashirin ashirin wanda gwamnan kano alhaji abubakar da ya ce za a yi su kimanin dubu biyu da suka fito daga ƙananan hukumomi wannan kuma a halin yanzu kuma a gobe idan Allah ya mu tallafin kayan abinci da shinkafa da masara gwamnan Kano Alhaji Abubakar bin Yusuf ya ce a basu wanda ya ce ko da an ba su ai masu ƙari a wannan lokaci to masu sauraro da aka maka ƙarshen cewa amai bin kowa da kowa sunana jabir alɗan abba da ke cewa cikin da kasancewa da mu a kodayaushe na barku lafiya